wani bom da ya fashe a kan titin alkali kusa da dandalin wasa na murtala kwaya a garin kaduna ya hallaka mutane 25 ya kuma jikkata wasu mutane da dama bom ɗin wanda ya tashi da misalin karfe 1 na ranar laraba nan jim kaɗan bayan tashi daga taron rufe tafsirin sheikh dahir usman bauchi ya fashe ne dab da motar shehu dahir bauchi lokacin da yake wucewa domin komawa gida bayan an rufe taron wasu daga cikin waɗanda bom ɗin ya tashi a gabansu sun yi karin haske game da yadda abin ya faru. suna na adamu bello daga zaria angon filani cikin birnin zaria mu muna baya ne muna biye da shek dahi irzuman bauchi a baya da mu hau mu abin ya faru muna cikin tafiya ne mu muna baya sai muka ji tashin abu kamar tashin taya haka ya fashe haka bom haka sai muka dawo kaba sai muka ga yan mu da wasu guda biyu na haka yan mu guda biyu bamu gansu ba sauran ma muna nan muna ta abin nan su muna neman su ga mota mu ci a baki. Mr. Umar Usman Shehu shine kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna kuma ya yi ƙarin haske. a mutum 25 yanzu kuma inda an kai taro din mun ba da security yadda ya kamata kuma an kare lafiya shek ya wuce ne akan hanya aka zuwa wannan abu hanya cikin mota yana wucewa abin na tashi shi ma shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema a shiyar arewa maso yamma alhaji musa ilalla ya tabbatar da adadin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a hukumance to zuwa yanzu dai muna da gawawaki 25 wanda an kai asibiti kuma akwai waɗanda suka ji ciwo wanda har yanzu bamu da kiyasin su domin an kai su asibitoci daban-daban so sai mun kewaya mun gani kafin mu faɗi waɗanda suka ji ciwo. To sai dai a daidai lokacin da jami'an tsaro ke kokarin ganin an killace wurin da wancan bom ya tashi. Wani abu da wasu suka ce lallai bom ne ya kara fashewa a yankin kawo na jihar ta Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.